أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله sauraro barkanmu da dare mu da haduwa da juna a cikin wannan shiri namu mai cike da albarka shirin magabata na gari wanda kwamitin alhawariyun suke daukar nauyin kawo muku a duk mako a daidai wannan lokaci a wannan kafa muna roƙon Allah madaukakin sarki sa albarka a cikin abin da zamu tattauna da malam a yau shirin namu ya yi takanas ta garin nan ya yi gabas da muka je ƙasar bauchi cikin garin bauchi ga ɗauko bajimin malami associate professor dr mansur isa yalwa wanda yake shahararren malami ne a duk wanda yake bibiyar al'amuran addini a wannan ƙasa a yanzu haka malami yana tare da mu a cikin wannan zauri ina yi maka albishir mai sauraro أسألك الله سعيد سلم هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته manta ba makonni da suka gabata mun share mako shida tare da dan uwa Sheikh Abubakar Abdulsalam Muhammad Gwale wanda shi mana tarihin na Khadija radiyallahu anha daga nan kuma muka ji malam din shi malam Abubakar Abdulsalam ya mana mako guda akan abin da ya shafi tarihin na Sauda bintu Zam'a daga ita kuma a yau insha Allah ta'ala za mu shiga tarihin siddiqa bintu siddiq Allah ya kara mata yadda na Aisha yar sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda wanda ita ce a yau akan makallahu malam Mansur zai tattauna mana akan abin da ya shafi tarihin rayuwarta kafin mu shiga na Aisha radiyallahu anha shi ma malamin zamu bayani akan sa ko yaya ne wane ne malam Mansur malam Mansur haifafan garin Bauchi ne a unguwar yalwa kuma a nan allah maɗaukakin sarki sa aka haife shi a nan yi karatunsa tun daga na ainihin primary don ya yi kammala primary 1987 a makarantar yalwa primary school daga nan malam ya shiga secondary school a wata makaranta da ake kira bauchi teachers college wanda ita kuma ya kammala ta a shekarar 1993 malam ya yi diploma a makarantar legal ta garin misau a 1993 ta casa'in da bakwai daga nan malam sai kuma ya gangaro kano yi eh, tun da da abu da in ba a shigo kano ba da ɗan sauransa <laughs> daga nan malam ya zai garin kano inda ya shiga jami'ar bayero tsangayar harkokin shari'a a 1999 zuwa 2002 da sai kuma malam allah ya masa wani fatahi da samun karba a jami'ar musulunci ta garin madina birnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da danganan malaye garzaya zuwa garin madina a shekara ta 2002 har zuwa 2006 mai kammala karatunsa a ɗangayar harkokin addinin musulunci shari'a daga nan malam ya tafi ƙasar malaysia domin malam ya yi wata makaranta da ake kira iium a garin malaysia kasar kai malaysia a inda ya sa na masters a shekara ta 2010 zuwa 2012 a wannan dai makaranta malam ya ɗora a kan digirinsa na digirgir digirinsa na uku daga shekara ta 2012 zuwa 2015 yanzu haka malam yana karantarwa a tsangayar harkokin shari'a na jami'ar bayero da ke nan garin kano kuma malam associate professor ne kuma shine babban limamin masallacin juma'a na atbu jami'ar abubakar tafa balewa da ke garin bauchi shine limamin ta na juma'a a jami'ar bayar kuma shimalin ne shugaban sashin nazarin shari'ar musulunci na wannan jami'a hakanan kuma malam ne darakta na al-mustaqim academy wadda take garin bauchi malam lauya ne da'iya ne Ƙoƙarin kokarin awa ne mai kadarkadar in awa ne a wannan kasa tamu karmaka Allah Allah ya masa baiwa da mata hudu rigis yau matansa hudu aka karmaka Allah da ƴaƴa goma sha biyu na roƙon Allah maɗaukacin sarki ya fitar mana da waɗanda suka fi malam a cikin wannan zuriya tashi malam wannan karatun zamani kenan haka na ya yi karatu na gida gurin manyan malamai malamin malam na farko shine mahaifinsa Allah ƙara masa lafiya da har yanzu yana nan kuna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara masa tsawon rai da albarka da ƙashi da ƙarin lafiya Allah kuma ya saka masa da alkhairi malamin mai malam na farko shine mahaifinsa kuma tsohon alƙali ne malam Isa Yalwa kuma malami ne mai da'awa a shahararriyar kungiyar nan ta Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunnah sannan malam yayi karatu a wajen malam Umar Yusuf wanda shi ma yake unguwar Yalwa a garin Bauchi haka akwai malam Muhammad Tukur suna malamin sani daga cikin fitattun malam akwai marigayi baban salim sheikh ja'afar mahmud adam rahimahullah la ta makoncinsa shi ma malamin sa ne ah, hakanan malaminmu associate professor abu Abdurrahman, da muhammad sani umar musa rijiyar lemo shi ma malamin professor ah, associate professor mansur isa ne hakanan daga cikin malamansa akwai malamin na aqida da abokar muhammad sani birnin kudu hakanan daga cikin malaman malam akwai dr ibrahim muhammad jalungu hakanan akwai malam abubakar muktar yola shi ma malaman malam ne akan abin da ya shafi da'awa a fiƙi da kuma abin da ya shafi loga ta larabci hakanan malam a zaman sa na madina ya yi karatu a wajen manyan malamai akwai wani babban malami wanda yake shine shugaban ƙari'ai na masallacin madina da yake a sheikh muhammad abdulhamid abu rawash haka nan malam ya yi karatu a wajen malam muhammad muhtar ashankaiti wanda ya karatu fiƙihu a gabansa haka nan malam ya yi karatu a wajen babban malamin malamanmu sheikh abdulmuhsin al'abbad wanda ya yi karatu a wajensa ya karanci abin da ya shafi hadisi haka nan malam mansur hafizahullah ya yi karatu a wajen ɗan malam abdulmuhsin wanda yake shine دكتور عبد الرزاق عبد المحسن wanda shi kuma ya karantar da shi aqida haka nan malam ya karatun hadisi a wajen abin da a gurin Sheikh Said Al-Jarbu'i haka nan malam yayi karatu a gurin malam Abdullah ibn Muhammad Al-Amin dan gidan malam Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti mai tafsiri Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi waɗanda suka suka rasu cikin su Allah ya saka musu da alkhairi lalle su wasu daga cikin sun gabata amma sun bar baya mai kyau kuma malam muna amfana da shi a wannan ƙasa Allah saka musu alkhairi baya da wannan kuma malam gwani ne na alƙur'ani alaramma ne hafizin alƙur'ani ne har ma ya yi musabaka domin alif ɗari casa'in da bakwai malam shi ya wakilci ƙasar najeriya eh, albarkacin zuwan kano malam ya wakilci najeriya <laughs> eh, musabaka ta duniya a ƙasar saudiya izufi 20. malam daga nan ya yi alƙalancin musabaka tun daga matakin karamar hukuma har jiha har ƙasa wannan shi ne malam mansur a ɗan takaicen takaita da damun so mu buɗa zai fi haka amma kasancewar ba tarihinsa ba ne asalin abinda muka zo yi tarihin na aisha za mu ɗan takaita a nan a yi haƙuri in mun ja lokaci sai mu koma akar makallahu mutane suna mararin su ji muryarka a wannan shiri namu yau kuma allah maɗaukakin sarki ya kawo mana kai marhaba sai a ɗora a kan nana tarihin nana Aisha radiyallahu anha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala ashirafin nabiyyin wa imamil musalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, don uwa masu tauraro tare da jagoran wannan shiri abokina na ɗan uwa na Malam Alkasim duka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci da maimacin ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan godiya ga Allah maɗaukin sarki ina godiya gare ka ɗan uwana kuma abokina da ka marabce ne a cikin wannan shiri ina baka haƙuri da kai dulata da kai ta nema akan in samu in zo mu fara wannan shiri sai gashi yau Allah ya samu ka fara muna roƙon Allah ya mana katari kuma Allah ya saka muku da alkhairi ga irin waɗannan shirye-shirye da kuke yi domin ƙara wayar da kan al'ummar musulmi musamman kuma akan wannan shiri mai amfani kwarai da gaske a cikin wannan zamani namu muna da bukatar tarbiyartar da al'umma gaba daya to musamman kuma tarbiyartar da mata iyayenmu da kuma 'ya'yanmu da ƙannenmu mata akan su rika ɗaukan mata daga cikin magabata musamman cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin role models don haka wannan shiri ba za ka iya kwatanta muhimmancinsa ba ga al'ummar mu Allah ya sanya albarka gare ku da dukkan tashoshin da suke watsa wannan shiri da kuma ya saka da alkhairi ga waɗanda suke ɗaukar nauyinsa nana Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta ita ce Aisha bintu Abi ibnu Abi Quhafa wato Abdullah ibnu Usman ibnu Amir ibnu Umar al-Qurashi ita wannan baiwar Allah ya ce ‘yar manya babanta shi ne abubakar shugaban kuma mafi alkhairin wannan al'umma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mahaifiyarta ita ce ummu ruman bintu amir bintu uwaimir nana aisha nasabarta ta haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kakanta na bakwai don haka tana da dangantaka da shi daga can sama a nan kuma allah maɗaukakin sarki ya haɗa su bayan ya haɗa shi da mahaifinta mahaifinta ya zama mafi kusanci kuma mafi darajar abokai da kuma sahabbai a gare shi don haka sai ta tashi a cikin wannan gida gidan albarka da babu wani gida in ban da gidan annabta da ya fi wannan gidan to ita ta ci moriyar gidan babanta gidan mafi alkhairin gida bayan gidan annabta sai kuma ta kaura ta zama shugaba a cikin gidan annabta don haka ta ci riba biyu kenan ta tashi a gida wanda kaɗan ne daga cikin sahabbai suka samu wannan dama kasancewar mahaifinta da mahaifiyarta dukkansu musulmi ne kuma ta tashi ita a cikin musulunci domin an haife ta shekara hudu bayan bi'isa bayan tayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabta kenan ka ita ta tashi ta samu kanta a cikin musulunci ne Ba ta taba ɗanɗana komai ba na jahiliya radiyallahu an hawa arbaha sannan kuma na Aisha ta tashi tun tana karama Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukake ta ta hanyar nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ishara cewa za ta dawo gidansa kuma zai aure ta domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nana Aisha da kanta tarwaito hadisi ne a cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganta a wata riwaya a cikin mafarki a wata riwaya kuma a cikin aljanna lokacin da ya tafi Isra'i <coughs> ah, don haka bayan rasuwan na Khadija kenan kafin lokacin da zai aure ta kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi sallama ya samu gayyata daga wurin Allah maɗaukakin sarki inda aka yi tafiya da shi daga almasjidul haram zuwa almasjidul aqsa daga nan kuma aka yi tattaki da shi aka haura da shi zuwa sama har ya wuce saman bakwai har ya samu damar ziyara cikin aljanna to a wata riwaya yana cikin aljanna mala'ika jibril ya zo masa da hoto da ya kwaye wannan hoto sai ya ga nana aisha radiyallahu anha sai aka ce wannan matarka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yakun min indillahi yumdi wannan in daga wurin Allah ne da gaske to zai tabbata to haka ko yana dawowa gida ba a dade ba sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa son nana Aisha da ya ganta a gidan Abubakar kuma ya ga ita ce ya ganta a cikin wannan hoto wanda yake nuna cewa wannan aure haɗi ne daga Allah madaukakin sarki da kansa don haka manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya aure ta kamar da ita ta ce tun ana maka wahiya ibnatu sitti tana yar shekara shida kuma bayan an yi hijira an koma madina a shekara ta biyu bayan hijira a watan shawwal bayan an gama yakin badar kenan sai annabi sallallahu alaihi sallama ya tare da ita wahiya ibn tisa lokacin tana shekara tara take cewa ranar da za a ɗauke ta saboda yarinta mata ma sani ba to haka an sa bukin ba a gaya mata ba sai a ranar sai ta ga baki sun zo gidan ana ta shagali an yi mata kwalliya daga baya mahaifiyarta ummu ruman ta kira ta ta sanya mata kunshi irin na amare daga baya aka rike ta take cewa ta lura da cewa mahaifiyarta tana so ta yi kiba kuma tana so ta yi kyau kamar yadda hadisin da yake cikin jami'in tirmidhi take cewa sai mahaifiyarta ta rinka bata alqissa wanda shine kokumba irin namu na yanzu tana haɗa mata da arruba dabino ɗanye tana bata tana ci ta ce wannan sai yasa ta yi mai ta yi ƙiba ta yi kama da dacewa da amarya to ashe duk wannan shirye-shirye ne na kai ta gidan amarci a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yasa malamai suke cewa yana daga cikin wani sirri da yanzu mata da yawa ba sa ganewa cewa idan ana so a gyara yarinya ta yi kyau domin kai ta ɗakin miji to a rika bata wannan alƙisa din wanda eh, ana gani shine alkhiyar wato asalin kokumba duk da cewa na larabawa ya dan fi kokumban da muke amfani da ita girma to sai a rika yayyankawa ana hadawa da wannan dabinon rufa irin wanda mata ke so danye din nan to suna ci eh, yana gyara jikin mata kwarai da gaske to take cewa haka mahaifiyarta ta yi ta yi mata ta ce hatta samintu wa badant sai da ta yi kiba sannan kuma ta yi mai ta yi daidai yadda za a ce wannan ta dace da amarci sannan aka kai ta gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kadai zai iya baka wato ishara cewa nana Aisha tana da tana da kyan halitta na saurin girma domin inda ba dan haka ba tana yar shekara tara zaka iya ce mu a yanzu taya za a ce yar shekara tara har ta kai ta tare na faɗi wannan ne saboda da yawa daga cikin jahilai musamman orientalist da kuma wanda ake ce musu antagonist na shari'ar musulunci waɗanda suke gani kamar bai dace ba a ce an tare da yar shekara tara to halittar jikin na na aisha ba da yake da halittar irin waɗanda ake gani yanzu kyafafu a yanzu ba halitta ce cikakkiya irin ta wadda ta dace da gidda zama a gidan annabta sannan kuma bayan haka su a zamanin su zamani ne na shirya wadda shaidan bai kawo karkata a kwakwalin mutane ba ta yadda sun gane cewa duk macen da ta kai shekara tara kamar yadda na aisha take cewa idza balagati aljariyatu an fahiya mar'a yarinyar da ta kai shekara tara a ta zama mace don haka eh, cikakkiyar mace ce a shekara tara eh, saboda albarkar shekaru in ka lura da yadda Allah ya faɗa akan na na Maryamu alaiha salam wa ambata Allahu nabatan hasana mm. Allah ya tayar da ita a cikin gini mai kyau kaga karamar yarinya ce aka haife ta Hamna ta haife ta da ita da Imran amma sai gashi ɗan kankanin lokaci ta girma wanda Ah, a cikin tana yar shekara goma sha uku ne har aka yi abin da aka yi har ta haifi annabi isa dan maryam alaihi salam saboda haka ita na aisha tana wannan shekaru ta tare a gidan manzon allah sallallahu alaihi sallama sai zama albarka ce bayan albarka da ta rayu da manzon allah sallallahu alaihi sallama mafi kyan rayuwa ah, ta ɗana kusan dukkan matakai da mace za ta iya ɗanawa ta ɗana a matsayinta na amarya ta ɗana a matsayinta na uwar gida sadda aka kawo ta gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita amarya ce sannan kuma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama duk wata mace da kaji ya aura bayan ta ne don aka sai ta zama uwar gida duk da cewa ta fi su kankantan shekaru amma kuma ita ce take matsayin uwar gida akan su radiyallahu anha wa ardaha ta samu albarka a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta dukkan abin mutum zai iya cin moriyar zama a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu tarbiyya ta addini wanda shine babban abin da ke gidan annabta ta samu kuma tarbiyya ta ilimi wanda iliminta ya kai yanda har ibn hajar yake cewa afqahun nisa'i ala al-itlaq matar da tafi kowace mace a duniya ilimi don haka ta tashi da samun wato rabo ta dukkan fannoni na rayuwa da duk abin da za a iya cewa mace wato ta ci moriyar zama a gidan miji to ta samu a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙari ta rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama a tsawon zamansa a madina har zuwa lokacin da ya wafati kuma ta kasance matar da ta zama daban a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yawan falaloli nata wanda ya sa malamai ke kirga cewa babu wata mace cikin matan annabi sallallahu alaihi sallama da ta tara yawan falaloli da hasa'is irin nata wannan ne ya sa ma malamai suke jayayya cewa shin da ita da nana khadija bintu kuwailid wace ce kan tafi daraja a wurin allah mm-hmm. uh, wasu su ce nana aisha wasu su ce nana khadija wasu su yi tawakkufi saboda yawan abin da ya zo na daga nusus na alkur'ani da kuma wato na hadisan manzan allah sallallahu alaihi sallama da kuma na waɗanda suka zaun suka rayu tare da ita cikin sahabbai dangane da falalolinta na aisha allah ba ta tayi tsohon kwana duk da cewa tana da ƙananan shekaru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya yi wafati tana da shekara sha takwas ne domin shekara tara suka zauna da ita amma tun daga nan ita kuma allah ya ba ta tsawon kwana don sai da ta kai shekara sittin da bakwai a rayuwa kafin allah ya mata rasuwa ta rasu shekara ta hamsin da takwas bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an binne ta a nan Madina Abu Huraira Allah ya kare yarda gare shi shi ya mata sallah wannan a takaice ita ce nana Aisha ba zai yiwu a ce mu iya gama tarihinta ba amma saboda falalolinta hmm. da darajojinta shi ya yasa muka takaita tarihi wannan nana Aisha darajojinta da falalolinta ya ɗara na kowace mace nana aisha ta zama wato babban misali a wajen ɓangaren yawan ibada musamman bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu yake da rai bata sadaukar da lokutanta wajen yawan ibada ba saboda ta mai da ibadar ta kawai hidima wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai zamana da ta fahimci wato manufofin wato sakon Allah maɗaukakin sarki ga mata akan kula da mazajensu da sadaukar da lokacinsu wajen mazajensu sai zama bayan abubuwan da za ta yi na farillai ga Allah na azumi da sallah to dukkan sauran lokutan ta kawai na annabinmu ne sallallahu alaihi wasallam a shi yasa nake gani babu wani mutum a duniya da yayi gata wato ma wannan al'umma wajen kula da annabin musalla sallallahu irin na Aisha ta sadaukar da lokacin ta ta jiyar da annabin musalla sallama daɗi ta zamo masa ƙurratu ain ta zama masa farin cikin rayuwarsa ta zama masa hasken zuciyarsa ya ƙaunace ta ta ƙaunace shi kuma ta kwantar masa da hankali a lokacin da wasu suka tayar masa ta kuma samar masa da nutsuwa a lokacin da waɗansu suka hana shi duk lokacin da ya dawo gida to duk abin da ya same shi a waje na wahala da ɗawainiya da Allah ya ɗora masa sai zama Allah ya sadaukar masa da ita ne domin ta zamo masa tasliya kai ka gane cewa akwai hikima wajen da Allah ya ba wa manzan Allah su salama na Aisha wannan yar yarinya da Annabi salama ya mayi jikanya da ita tunda yana shekara hamsin da uku ne ya tare da ita ita kuma tana yar shekara tara ka iya cewa yayi jika da ita amma ka dubi yadda Annabi sallallahu alaihi ya zama wato wannan baiwar Allah duk lokacin da tension ɗin rayuwa saboda nauyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ba wanda zai iya ɗaukan wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ce allazi an qada zahrak an dora masa nauyin da ya masa yawa a bayansa kuma Allah ya dora masa abu mai nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila to amana na Aisha ta taimaka kwarai da gaske ta yanda duk damuwar da take kansa a waje idan ya shigo gida za ta sashi farin ciki shi sa ita da kanta za ka je annabi sallallahu alaihi sallama ya shigo uh, fuskarsa a ɗaure saboda mutane da aikin jahilci ya masa uh, wato sun zo sun masa aiki na jahilci Allah zai ce wa a'rid anil jahilin amana na Aisha za ta zo ta kwantar masa da hankali ta ce yayi dariya hatta badat wajibu har annabi sallallahu alaihi wasallama ta rinka ganin wato uh, wato turamin hakoransa saboda Eh, saboda farin ciki domin idan ya shigo gida ya yi zama da ita na gida ya yi zama da ita na tafiye-tafiye ah, sannan kuma ya zauna da ita mafi galibin lokacinsa inda yana gida yana tare da ita yana hira da ita a cikin dare da rana ita da kanta ta ce ko cikin dare in ya yi kiyamun laili bayan ya kammala kuma sai ya zauna sai ya hira da ita to wannan banda lokuta na rana banda lokuta na safiya banda lokuta na marece haddith wala haraj hmm. saboda haka na Aisha haƙiƙa ta cancanci wannan al'umma ta girmama ta saboda ta taimaki annabi mu sallallahu alaihi wasallama wajen samar masa da dukkan abin da mata ke samar wa miji kuma Allah madaukakin sarki bai zaɓi wata mace don ta zama wa annabi sallallahu haka ba sai Aisha ya auri mata da yawa amma duk waɗannan mata ɗin ba su kai ya matsayin na Aisha ba a sa ita kaɗanta. Hmm. abdul uh, amr sahabin annabi sallallahu amr ibn al-as yake da Allah tsari yarda gare shi shi da kansa yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi a matsayin shugaban yaki tunda shi ya musulunta ne shekara ta takwas bayan bayan bi'isa amma baka shi yana mutaakhir ne akan akan akan manya-manyan mutakaddimin a cikin a cikin sahabbai muhajiru to sai ya ji kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana damawa da shi sosai sai ji a ransa kamar ko dai shi yafi kowa ne sai zai na sai dan kwankwasa sai ya ce ya rasulullah man ahabbu lati ilaik ya rasulullah wa kafi so ne duk mutane annabi sallallahu alaihi wasallam bai wata wata ba kuma bai wani tunani ba yace da shi Aisha <laughs> sai Amr ibn al-As yace wa minar rijal to a cikin maza fa yana nufi naji cikin matanka sura cikin maza sai ce abuha sai babanta ba kaga Aisha ta cinye ta bangaren ita kanta cikin mata ita ce ta ɓangaren cikin maza babanta ne don haka manzan Allah sallallahu alaihi wa yake cewa kamar da abu Musa al'ashari ya rawaito yake cewa balaga ko kuma kamula minar rijali kasir walam yakmul minan nisa'i illa yace maza da yawa sun kai gaci sun kai makura wajen daraja amma a cikin mata kan ba kaman sai ambaci mata guda biyu Asiya imra'atu fir'aun da Maryam bintu imran sai ce wa fadlu aisha ta ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'irin ta'am ya ce falala da bambanci da rata da take tsakanin nana aisha da sauran mata a cikin wannan al'umma kamar yadda falalar nau'in abincin da ake ce a sarid da darajar da take da shi a wurinsu a wancan lokacin kamar yadda ya fi sauran abinci haka na na aisha ta fi sauran mata ba kawai a wurin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta kuma saurin mata ba har a wurin mu ma saboda babu wata matar da ta samu darajar da za ta iya kaiwa har ta kai kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda nana Aisha ta kai ɗaya daga cikin falalolinta wanda suka fi fitowa fili bayan kasancewarta mai yawan ibada kuma mai yawan sadaukarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yasa take cewa akan bi ta bashin azumi amma ba ta ramawa duk yawan shekarar nan duk da tana so ta rama sai an zo gab da wani azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan yin azumi a watan sha'aban ta ce sai lokacin take ramawa saboda tana so ta sadaukar da lokacin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce wadda ta nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama kishi kishi irin na kauna mm. saboda tsananin son sa da take yi sai ya zama kuma dama wani ma aka yi wa kishi ballantana muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam don aka ta nuna ita shi kadai ta sani kuma shi kadai take kishi da shi akan dukkan mazajen duniya nana aisha falalatta a wannan bayan bangaren ta na alaka tsakaninta da ubangiji shine allah mata baiwa ta ilimi baiwa ta ilimi irin wanda zai iya zama abin koyi ga kowace mace ah, shi yasa abu musa al'ash'ari radiyallahu anhu yake cewa ma ashkala alaina ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hadithun fasa'alnahu aisha illa wajen wajadna indaha hu ilma yace ba mu taba samun wani hadisi ya rikice mana ba dukkan mu sahabban annabi sallallahu alaihi sallama kuma mu tambayi aisha face sai mun samu waraka ta ilimi daga wurin nana aisha wannan dalili yasa wato ah, abu umar ibn abdulbar rahimahullah yake faɗa abin nan dangane da yana tarjama a kanta yake cewa wannan matar ta haɗi ilimin matan duniya a ɓangarori guda uku yake mm-hmm. taqdumu nisa al'alamina fi salasati ulum yace tana gaba da dukkan matan duniya a ilimi guda uku yace mata yace da ilmul fiqh da ilmul shir da kuma ilmul tibb ilimin wato tsananin sanin fikihun musulunci ta hanyar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma nasoshin alkur'ani sai kuma ilimin wato waƙoƙin larabawa da ilimin adabin larabci da kuma ilimin likitanci domin tun farkon tarewar ta gida annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya sa ta a cikin harkar jinya domin tun daga kan yakin uhud annabi ya fara tafiya da ita duk da tana karamar yarinya ta fara zama cikin waɗanda suke jinyar marasa lafiya na tabbatar da cewa ba ƙaramin ƙwarewa ba ne a wurin likita ya kai yadda zai iya jinyan mutanen da aka tsara ko aka soka ko aka jiwa ciwo ko aka yi wa munanan raunuka na fitar da jini da fasa ƙashi da sauransu da ake samu a wurin yaƙi kuma yaƙi ba irin na harbi daga nesa ba irin yaƙi na gaba da gaba da za a ɗauki kibiya ko mashi ko kuma takobi a datse mutum ko a yanke wata gabarsa to tana cikin waɗanda suke iya jinyar mutane a wannan don haka ya nuna cewa na aisha ta kware a cikin fannin fannin atib saboda yawan shigarta cikin wannan harka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata dama ta kware akai wato da kuma iliminta a bangaren larabci iliminta a bangaren larabci na musamman ne ai ko a ciki ko yanzu mu cikin hausawa ai kaga Ah, akwai waɗanda eh, abin nan hausa tasu gaba take da da ta waɗansu mm. yanzu irin kuɗa shi yasa kake kake mun gori kake cewa ah, an zo Kano to amma dai ba Hausa muka zo koya ba a Kano mu ba ma cikin koda banza koya amma kuma dai muna jin Hausar alhamdulillah to na Aisha gaskiya a bangaren abin da ya shafi larabci mm. a ah, wato ita jagora ce al-Ahnaf ibnu kai wani daga cikin Ah, yana ɗaya daga cikin kibaru tabi'in wanda ya mai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu ganin shi ba ah, yake cewa domin shi abun buga misali ne a bangaren adabin larabci da fasahar zance ah, wanda har umar ya jinjina masa akan wannan ya kuma ce ya koma basar ya je zauna a jikin je zauna tare da abu musa al ash'ari domin ya amfana da shi wajen iya zance da kuma tsara jawabi to shi da kansa yake cewa ce sami'tul khutbah من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والخلفاء من بعدهم yace na ji hudu bobi a wurin mutane ciki har da wannan khalifofin guda hudu da khalifofin da suka zo bayan su yace ila yau mai har zuwa yau yace amma ban taba jin mutum mai fasahar zance irin na Aisha ba al-ahnaf ibn qais yake cewa yace fa ma sami'tu ahadan afsaha wala ahsana خطابا من Aisha ta الله anha to wannan kadai zai iya nuna maka a ce balarabe mai fasaha zance ya shaida a kanta in ta tashi za ta yi magana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara shaida maka wannan shine a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru tsakaninta da Ummu Salama mm, kafin mu shiga abin da ya faru tsakaninta da Nana Ummu Salama Allah ƙara mu shaida gaba ɗaya mu sauraro nan ba malam yan sakanni ya sha ruwa mun shafi gaba ta farko a wannan shiri namu na magabata na gari tarihin sayyidatuna aisha radiyallahu anha Allah tsara mata yadda yar gidan sayyidina abubakar Allah tsara masa yadda shi ko dan gidan sayyidina abu kuhafa shi ma Allah tsara masa yadda wannan mafalala ce tana da aisha Allah tsara masa yadda gaba daya muna tare da associate professor malam mansur isa yalwa malami a tsangayar harkokin shari'a jami'ar bayero da ke kano babban limamin masallacin jami'ar abubakar ta balewa da ke garin bauchi a cikin wannan shiri namu na magabata na gari wanda kwamitin alhawariyun suke daukan na wanka muku a duk mako a daidai wannan lokaci a wannan kafa mai albarka na roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka gaba ɗaya a kan so na farko mun ɗan ba da tarihin malam a kaɗan a cikin mintuna da ba su wuce bakwai ba sannan malam kuma ya shiga tarihin na Aisha radiyallahu anha malam ya mana tarihin ta tarihin rayuwarta a takaice wanda abin da bai wuce minti goma sha shida ba zuwa sha bakwai sannan kuma malam ya shiga abin da ya shafi falalolinta wanda malam ya fara gaba ta farko wanda shine yawan ibadarta yawan ibadarta so na san insha Allah akwai fawaid da zamu samu Allah madaukakin sarki ya saka mana da alkhairi to malam kuma ya zo ta gaba da na datse shi akai daga ita zamu fara abin da ya faru tsakaninta da 'yar uwarta abokiyar zamanta radiyallahu anhuma karwakallahu sai mu dora na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ita na na Aisha muna daga ci muna bayani akan wato fasahar da Allah ya mata ta zance da kuma kwarewarta a larabci da kuma zurfinta a adabin larabci da sanin waƙoƙin wato shu'ara na larabawa wato nana ummu salama ita kanta nana aisha Allah kare yadda gare ta take cewa ba mai takala ta daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin ummu salama sannan kuma da kuma wato wannan matar baiwar Allah Zainab bintu Jahsh waɗannan matan guda biyu ita ummu salama saboda Allah ya bata fasahar baki kuma da ke ta goge an yi tafiye-tafiye da ita dukkan matan annabi sun ba wadda ta samu exposure na yawan yawo saboda mijinta na da abu salama ya yi yawo da ita kwarai da gaske sun taho hannun afirka kafin hijira eh, sannan daga baya kuma ta zo ta auri manzan allah sallallahu alaihi wasallam to ita ummu salama tana yawan takalaka suna gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama eh, na na ummu salama ta aiko suna zaune su annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana zaune yana hutawa tare da nana aisha hmm. su biyu su kuma matan suna can don haka na na fatima yar manzan allah sallallahu alaihi sallama ta kawo ziyara gidan hmm. sai suke ce da ita ki je ki ce wa babanki a mana adalci akan wannan yarinyar yar abu ku hafa. sai ta taso ta zo ta ce wa annabi sallallahu alaihi sallama inna nisa aka yanshudnaka al'adla fitnati abi hafa matanka sun ce in sanar da kai cewa su a musu adalci akan wannan yar abu kuhafa sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce da ita a na ni kina kaunata ta ce kwarai ina kaunar ka ya babana sai ce fa a hibbi hadhihi inda kina kaunata ta ki kaunaci Aisha babban magana sai ta rufe bakinta ta tashi sai ta dawo ta ce kab ku saki shigar da ni cikin rigimar ku tsakanin ku da nana Aisha don manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya nuna matsayinta ba irin wanda wani zai shiga bane zaka haka sai ummu salama ta taso da kanta sai ta zo ta tsaya annabi sallallahu alaihi sallama ya kishin gida yana kansa yana kallon sama yana kan cinyar na na aisha ita kuma na na aisha tana ta masa hira na na ummu salama ta zo ta tsaya sai ta fara takalar na na aisha kasan tsakanin kishiya da kishiya mm. kuma aka yi a gaban wani ma balle gaban manzon Allah sallallahu alaihi sallama ai sun kai su yi hakan saboda darajarsa ta kai yadda kowa za ta yi takara a ce ita ce a gaba don haka ta tsaya ta takale ta ta wannan ta faɗi wancan inda ta shiga ba ta nan take fita ba nana aisha tana shiru ba ta amsa ba har tana ta kallon annabi sallallahu alaihi sallama sai da ta gani ya nuna mata alama ba matsala tana iya tashi ta rama sannan hmm. sai ya ɗan ɗaga kansa kaɗan sai ta miƙe tana miƙewa shi ga sauran matan duk ana tare da ta fara magana a gaban wato a gaban ummu salama ai sai ummu salama ta ta rike baki ta saboda bata san da bakin na na Aisha haka yake ba da ta saki bakinta in dai da baki ne ba za ka taba iya kure ta ba don haka ta kare kanta ta ce hatta askattuwa har sai da na sa ta yi shiru ta kasa magana ba zagi ba duka amma tsabar fasahar zance ka san ai akwai irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda za su yi bayani kai ka ce sihiri ne wa inna min al-bayani la sihra hmm. tunana Aisha tana da wannan basirar baka ta kwaci kanta sai da ai da ummu salama ta yi shiru ita ce kuma dama jagorar zancen to ballanta na saura <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ha ibnatu abi quhafa kun taba ta kun ji kenan yar abu quhafa da kuke cewa eh, kenan ta yaran zamani an jita yawa an jita to kaga wannan duk yana nuna maka irin fasaha da Allah ya mata wato ta wajen jawabi da kuma iya magana sannan kuma za ka iya ƙara fahimtar haka yadda ta tara manya-manyan sahabbai da kuma tabi'ai na zamanin lokacin zamanin fitina da ta iya zama ta yi jawabi a tsakanin fi'a guda biyun nan da aka samu fitina a tsakanin su kuma aka samu sulhu daidai gwargwado kafin lokacin da wato <clears throat> a lokacin da ta kama hanya ta tafi har kufa so kaga wannan ya nuna maka hakika yadda na aisha allah maɗaukakin sarki ya mata baiwa ta iya wato magana duk da cewa ka gama ce amma tabbas inda tana jawabi ko tana magana to sai ka gane cewa mai ilimi yana magana kuma mai fasaha yana magana yana daga cikin abin da ya zama daban domin mata yawanci yana daga ci abin da suke da karancin baiwa a nan iya jawabi musamman a cikin mutane da kuma takaita zance ya zama akwai fasaha a ciki sai kaɗan cikin mata waɗanda Allah ya musu wannan baiwa sai sa Allah ce awaman yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin to ita na Aisha sai ta zama daban a wannan bangare yana ɗaya daga cikin basirar da Allah maɗaukakin sarki yawa na Aisha shine wato iliminta na sanin hukunce-hukuncen addini wanda shi sa alhakim eh, yake cewa ita wato nukila an ha rubu'u ilimin ahkam ya ce mata ɗaya ya ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa hudun ilimin ahkam wato hukunce-hukuncen musulunci gaba ɗaya daga wurinta muka samu ba abu mamaki ba ne ya sa ta zama ɗaya daga cikin mata waɗanda wato suka ruwaito ko ita ce mace ma ɗaya tilo a cikin mutanen da suka fi kowa ruwaito hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman waɗannan sahabbai guda bakwai sab'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith an al-mustafa khair mudar abu hurairata sa'd jabir anas siddiqatun wa ibn abbas kadha ibn umar haka ita ce siddiqa wannan da ta ruwaito hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda suka ruwaito hadisi sama da dubu ita ta ruwaito hadisi ita kaɗanta guda dubu biyu da biyu da goma sannan kuma ita na na aisha malama ce bayan ga dewa daga cikin sahabbai kamar yadda muka ce abu musa al'ashari ya ce haka kuma daga cikin tabi'ai waɗanda suka fita daga makarantarta ta karantar da dewa daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai musamman ma 'ya'yanta guda biyu wato urwa ibn zubair dan nana asma'u yarta kenan da kuma wato alkasim ibn muhammad ibn abubakar shi ma ɗanta ɗan ƙaninta kenan muhammad hmm. wayannan guda biyun suna ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa ilimi a cikin tabi'ai waɗannan da ake ce idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin hmm. riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharija fa qulhum hum ubaydullah urwatu qasim hmm. sa'idun abubakarin sulaimanu harija haka da urwa ibn zubair da kuma alkasim ibn muhammad duk suna daga cikin mafi ilimi a cikin tabi'ai haka na na aisha ita ta karantar da su banda su kuma akwai waɗansu cikin malamai na tabi'an kamar masruq wanda mun san shi ah, shahararre ne a ilimin hadisi da fikihu shi da kansa yake cewa ah, yana gadara da cewa duk cikin malamansa babu kamar na na aisha da harshi da kansa in ya zo riwaya daga gare ta yakan ce haddasatni as-siddiqatu binti siddiq habibatu habibillah al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat ah, don haka iliminta hakika babban abun buga misali ne shi yasa ma muka ce a takaice ibnu hajar al-asqalani ah, da ya zo cikin ah, wato takribu tahdib yake cewa kawai hiya afkahun nisa'i ala al-itlaq ba wata mace a duniya da ta taba yin ilimi irin na na Aisha don haka wannan falala ta musamman da Allah madaukakin sarki ya baiwa na Aisha bayan kasancewarta baiwar Allah ta musamman sai kuma kasancewar ta babbar mai ilimi kuma jagora sannan abu na gaba dangane da nana aisha shine falalar da allah ya mata wato a zamanta da manzon allah sallallahu alaihi wasallam tana da waɗansu falaloli waɗanda wata mace ba ta yi tarayya da ita ba a cikinsu bayan ƙaunar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata sannan ta kasance Allah ma yana ƙaunar ta tana da wata daraja da kima wato a wurin wato tana da daraja a wurin ubangijinta kuma tana da daraja a wurin mala'ika jibrilu tana da kuma daraja a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Dullayin layin alkur'ani tun daga wajen shi ubangiji maɗaukakin sarki wa inna hula tanzilu rabbil alamin hmm. zuwa jibrilu da ya sauko da alqur'anin na bihi ruhul amin zuwa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ala li takuna min munzirin tana da daraja ta musamman wannan yasa nana ummu salama lokacin da Allah ya kare yarda gare ta take yawan korafi a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da nana Aisha sai yake ce da ita ki daina yawan mun magana dangane da nana Aisha saboda Allah maɗaukakin sarki bai taɓa saukar mun da wahayi ina cikin mayafin ɗaya daga cikin ku ba sai ita kaɗai. Babu wata mace da annabi sallallahu alaihi yana kunce da ita a cikin mayafi kuma mala'ika ya zo ya fara wahayinsa ba tare da an ce ta tashi a wurin ko shi manzon Allah ya tashi ya barta ba sai na Aisha. So kaga ya nuna cewa Allah ya yarda da ita, Allah ya yarda da tsarkinta, shi yasa ko da tana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta sai dai ta ji zafin jikinsa ya canza ta ji nauyin jikinsa ya canza sakamakon zuwan wahayi saboda wannan daraja da Allah maɗaukakin sarki ya mata sannan kuma yana daga cikin falalolin ita na na Aisha Allah ya kare yarda da ita shine wato mala'ika Jibril yana girma mata wata rana Annabi sallallahu sallama yana zaune sai yake ce da ita hada Jibrilu ya wa alayki salam ba mm. Jibrilu nan yana miki sallama ta ce wa alaihi salam wa rahmatullah ta ce ka ce da shi wa alaikum salam wa rahmatullah ya ce ka tara ma lanara. ai kai kana gani abin da ba ma gani ba ka ita bata ga jibrilu ba bata ma san ya zo ba amma sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibrilu ya ce a gaishe ta yana daga cikin falalolinta shine Allah da kansa ya karbi fada a madadinta kuma ya tsarkake ta da abin da ita ba ma sai ta kare kanta ba dukkan matan duniya sai dai kowa ta yi kokarin nuna mutuncinta a gani da kuma wato wato wato darajarta da kamewarta ta yi ƙoƙarin nunawa a gani amma ita na na aisha ba ta bukatar sai ta yi magana da kanta allah da kansa ya kare mata mutunci musamman lokacin da aka yi ƙoƙarin taɓa mutuncinta munafukai ɗin nan da suka nemi taɓa mutuncinta a lokacin hadisatul ifk sai allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi har guda goma sha takwas na farkon suratun nur dangane da ita na na aisha kuma wanda ana karanta waɗannan ayoyi har zuwa ƙarshen duniya ah, wannan daraja ce wadda babu wani wanda ya taɓa samu in ba annabawa ba a ce a saukar da ayoyi masu tsayi akan mutum ɗaya ana ta magana a kansa in daga cikin wannan al'umma ne sai ita na aisha kuma allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa lallai ita tsarkakakkiya ce الطيبات للطيبين nana aisha allah ya ƙara yarda a gare ta ta kasance bayan wannan falala wato tana daga cikin mata wato wadda manzan Allah sallallahu Alaihi sallama yake wato keɓe su da sirrinsa ta yadda zai zo ya gaya mata abin da saura ba zai gaya musu ba da Allah ce wa iz asarra nahu ila wa iz ila ba'd azwajihi hadisa hmm. annabi sallallahu alaihi wasallama in zai sirri nana aisha tana cikin waɗanda annabi ya yadda da su yake iya yin sirrin da su duk da cewa da ya yi sirrin fata faɗa falamma wato Allah ya ce ta bayyana ta faɗi sirrin da aka gaya mata wa azharahu kullahu alai amma Allah bai aibanta shi cewa me yasa yi sirri da ita ko gobe karka ƙara ba darajar ta kai ko da ta yi kuskure to ba irin yadda in wani ya yi kuskure wa manzon Allah sallallahu alaihi za a masa faɗa ne a'a shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata sirri kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce da shi ta faɗi wannan sirrin da aka faɗa amma Allah bai ce da shi karka sake yin sirri da ita ba zata ji da yawa a cikin alkur'ani idan wani yayi wani abin da ba daidai ba sai ka je Allah maɗaukakin sarki ya hana sai ce karka sake to amma ita duk da wannan da ta yi wanda kuskure ne a matsayin ta na bil adama amma Allah maɗaukakin sarki bai hana shi kuma ya ci gaba da yin sirri da ita ba radiyallahu ta'ala anha wa arbaha wato wannan ya nuna mana tana da wata daraja ta musamman a wurin Allah da zai sa ko da ta yi kuskure to duk kuskuren ta Allah ya yafe kenan tun da gashi a cikin siyakin alkur'ani abinda Allah da kansa ya faɗa cewa ta yi amma Allah maɗaukakin sarki bai ce ya kamata da shi ba to ballantana kuma wato abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ba ma sai ya gaya mana ba ya nuna cewa tana da darajar da Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata kuma ya yarda da ita wannan shi yasa ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha tu zauji fil janna Aisha din nan tana ɗaya daga cikin mata na a cikin aljanna sannan yana daga cikin falalolin da na Aisha take da su waɗanda Allah ya keɓe ta da su wanda sauran mata ba su samu ba shine kasancewar wato annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya yarda da ita ta yadda duk abin da aka yi a kan taɗin nan bai sa mutuncinta ko darajarta ta tabu ba a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sa dukkan sahabbai suka fahimci haka sahabbai da yawa sukan ce mukan kintaci yaushe ne lokacin da annabi sallallahu yake ɗakin na na Aisha domin kawo masa kyauta don a lokacin nishaɗinsa da kuma farin cikinsa ya fi yawa ai Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum duk wanda ya kawo sa ko sadakarsa sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba zai masa addu'a to sun fi shan addu'ar ta musamman idan suka gano sun kawo a lokacin da annabi sallallahu alaihi yake dakin na Aisha shi yasa an fi samun arziki da wadata idan annabi sallallahu alaihi yana dakin ta duk wannan albarkacin ta ne hmm. sannan kuma yana daga cikin wato darajar da na aisha allah ƙara yarda gare ta ta samu shine annabi sallallahu alaihi sallama ya fi son zama da ita sama da yadda yake son zama da kowace mace duk da cewa yana da adalci ta san akwai matar da a cikin zuciya ne kawai kaunar take amma wajen iya zance da kuma iya dogon zama da kuma sauransu sai kaga ta yi wata ita kuma ta fi kama ita na aisha ta cinye har da wannan bangaren shi yasa ko lokacin da yake cutar ajali eh, zaka ji yana tambaya lokacin da bai iya fita yana cewa aina ana gadan aina ana gadan eh, yana tambaya har sai ya gano yaushe ne inda yake ɗakin na na Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta don haka daga baya ma matansa dukkansu suka yarda cewa a tattara jinyarsa a mai da shi ɗakin na na Aisha kuma a can ya je ƙarasa jinyarsa har Allah Ubangiji ya karɓi ransa kuma a ɗakinta. Yana ɗaya daga cikin falalolin na na Aisha ita da kanta take cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya rasu ya cika a ɗakinta kuma a kwananta. Ma'anar a kwananta shine duk kwanakin jinyar da yake a sauran ɗakuna sai aka dawo da shi ɗakinta. Amma Allah bai ɗauki ransa ba sai da aka zagayo cikin kwananta. Take fi naubati, kar ka ɗauka wai an ɗauki kwanan wasu aka kawo kuma sai ya cika a cikin kwanan wasu a'a sai da aka dawo kwanan ta nata na halal ɗinta kafin Allah ya ɗauki ransa annabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ya rasu a ranar litinin da hantsi sha biyu ga watan rabi'un awwal shekara ta goma sha uku bayan hijira yayin da wato ita da kanta take cewa suna zaune sai ga ɗan uwanta Abdulrahman ibn abubakar ya shigo allah ya kara yarda a gare shi da aswaki a bakinsa sai annabi sallallahu alaihi sallama ta ga ya kura wa aswakin nan ido yana nufin yana so nana aisha ta ce sai ta karba sai ta tattauna ta ce sai zama yawuna shine karshen abin da ya shiga bakin manzon allah sallallahu alaihi sallama da shi allah ya ɗauki ransa wani ya nuna tsarkin da bakin ta yake da shi tsarkin da duk jikin ta yake da shi tsarkin da duk abin da yake tattare da ita yake da shi saboda kusancinsa da mai tsarki mafi tsarkin hadittun Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka na Aisha ta tattauna ta sa a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya aswakin da tace fastanna istinanan mara aiki hustanna qablahu mislahu qattu tace ban taɓa ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aswaki mafi kyau sama da irin wannan ba sannan daga baya da ta ga alamar cewa zai cika suka jawo shi ta ɗora shi akan kirjinta kuma akan kirjinta ya cika sallallahu alaihi wasallam wannan ma wata daraja ce ta musamman da inda ba don Allah ya yarda da ita ba da koranta za a yi ta fita sai ta tafi sai wani abu eh. sai a ɗauki ta ce a ɗakinta a ranar kwananta kuma kuma jikinta yana taba jikinsa Allah ya karbi ransa wannan rai mai tsarki wallahi in ba mutum mai tsarki ba ba wanda ya sai gogayya da shi a lokacin da za a karbi ransa hmm. haka ubangiji ma ya karbi bakuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hmm. alhali jikinsa yana jikin matarsa wato a bar sana na Aisha as-Siddiqatu binti Siddiq radiyallahu ta'ala anha wa ardaha sannan kuma aka binne shi a cikin ɗakinta wannan ma wata falala ce ta musamman da tun da Allah ya sa ya shiga ɗakinta kowace mace idan tana da kishiyoyi tana so a ce mai gida yana ɗakinta ne to ita na Aisha tun da manzan Allah ya shiga ba zai sake fita ba sai ranar kiyama tun da ya shiga wannan ɗaki da jinya kuma ya zama Allah ya karɓi ransa a cikin ranar kwananta kuma sai ba a fidda shi daga ɗakin ba aka haƙa rami a cikin ɗakin aka binne shi a ciki yana nan a cikin ɗakin ta daga nan zai eh. tashi a ranar kiyama wannan kawai daraja ce tana na aisha da allah maɗaukakin sarki ya bata wanda waɗansu mata sai dai su yi mata addu'a a kai <laughs> nana aisha radiyallahu ta'ala an anha allah maɗaukakin sarki ya sa ta yi rayuwa mai kyau har zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki ya sa ta bar duniya kuma ta bar manya-manyan abubuwan koyi ga al'ummar musulmi gaba ɗaya ba ma ga mata ba amma musamman kuma su mata ɗin idan Allah ya kai mu a cikin zama na gaba za mu yi ƙoƙarin ciro darussa da yawa waɗanda mata za su iya koyo da kuma abubuwan da ma gaba ɗayan mu al'umma har da maza hmm. za mu koya daga rayuwar nana Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta hmm. amma dai a yanzu kan mun ji bayani dangane da rayuwar wannan baiwar Allah wadda ta kasance farin ciki ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a duniya abubuwa guda uku ne shi da kansa aka tambaye shi mai kafi so yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum at wan nisa ni da turare da mata shi na fi so waje ila qurratu aini fi sala ba abin da ya fi so a duniya kamar ya ji shi yana sallah ba abin da ya fi so daga cikin abubuwan da mutane ke bukata a nan duniya kamar kamshi da kuma mata to a cikin matan kuma na Aisha ita ce jagora baka wannan ya nuna cewa wato jin daɗin duniyarsa gaba ɗaya in ka tattara shi ya koma kan turaren da yake shafawa turaren nan kuma da yake shafawa tun daga ɗakin na na aisha ya kuma zauna da ita ya ji daɗin zama da ita wannan na na aisha ta cira a cikin mata ta samu ɗaukaka da darajar da kowace mace sai dai ta biyo bayanta Allah Ubangiji ya ƙara mata yarda wannan dalilin ne ya sa ka ga albarkacinta kusan kowane gida da kake da extended family akwai sunan nana Aisha duk saboda neman albarkarta ah, wannan ya nuna cewa lallai albarkar ta samu ah, manya yar manya matar manya jikar manya hmm. Allah ka kare yarda ga nana Aisha kuma Allah ubangiji madaukakin sarki ya haɗa mu hmm. da su a ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal na akwai Aisha ko sha biyun gida akwai aisha ita ce ta biyu ma mu masu yan kaɗan ma ina da aisha Allah ya musu albarka ina da aisha ita ce ta biyu Allah ya musu albarka ma akwai aisha Allahu akbar ni dai ba na mai sauraro <laughs> eh, da duba agogonka lokacin ya riga ya cin mana za mu iya ƙara komai ba a cikin wannan zama mai cike da daɗi da nishaɗi da albarka tare da ɗan uwa babban liman masallacin jami'ar abubakar tafa balewa da ke garin bauchi malami a tsangayar harkokin shari'a ta jami'ar bayero da ke kano associate professor mansur isayilwa na maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da albarka da shi ainihin walidi da shi ma yana nan raye na ƙara masa lafiya da imani da yalwar arziki mun zauna zama mu na farko akan tarihin na Aisha kuma ga malam mana alƙawari insha Allah ta'ala mako mai zuwa ma za mu sake zama domin ɗorawa da kuma tatu abubuwan da ya kamata mu kwasa da darussa a rayuwar wannan bayar Allah mai cike da albarka na roƙon Allah maɗaukakin sarki sa saka malam da alkhairi ya mai da shi gidansa lafiya a madadin shugaban shirin malam salisu idris ya kasai da gaba ɗaya kwamitin alhawariyun ni da na gabatar alkasim abdulrahman nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kwana lafiya